Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 13 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam daga karshe IMF ta amince ta baiwa Pakistan rancen dala biliyan uku da ta dade tana kokonto a kan shi wanda zai taimakawa kasan farfado da koma da tattalin arzikinta. Rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga tekun Bahar Aswad. Sannan a jiya Laraba hukumomin pakistan sun ce wani harin ta'addanci ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji goma sha biyu da farar hula guda to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar filato ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka wasu guda uku daga cikinsu sannan za ku ji cewa mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuhu bammali ya ce aikin hajjin bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo harkan aikin haji a najeriya gaba daya tun daga headquarter har zuwa state duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai karya ya yi kuma kowa ya shi abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba daya shugabanni a kasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. An Assalamu alaikum ga labarin. wata sanarwar da imf ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwarta ta amince da baiwa pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa pakistan din wajen cimma burinta na farfado da komadar tattalin arzikin kasar da za a kasafta shi tsawon watanni hudu tara. A jiya Laraba, IMF ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da yawansu ya kai dalar Amurka biliyan uku wanda ake sa ran zai taimaka wa ƙasar da ke fama da karancin kuɗi magance bukatunta na gajeren zango. Wanda suka hada da warware matsalolinta na biyan basussuka don kaucewa saba alkawari. karkashin yarjejeniyar da aka cimma ta ce za a baiwa pakistan biliyan 1.2 sannan kuma a bata sauran kuɗin cikin sauran watanni taran amincewa da rancen da aka yi a jiya laraba yana zuwa ne a ƙasa da makonni biyu bayan da jami'an imf da pakistan suka cimma matsaya a kan rancen a ranar 29 ga watan yuni bayan kwashe tsawon watanni takwas ana kai ruwa rana tun watan disamba aka dakatar da tattaunawa akan tallafin sakamakon gazawar pakistan wajen cika alkawarin biyan wani rancen imf da ta baiwa kasar karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar firaministan imran khan a shekara ta 2019 rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga ukraine ta bahar aswad babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aike wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin wata wasiƙa da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran zai biya wa rasha buƙatunta da suka sa take barazanar rushe yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin ta tekun wato ta bahar aswad ranar 18 ga watan yuli ne ya kamata a sake sabunta alkawarin cinikin hatsi ta tekun wato ta bahar aswad yarjejeniyar da ta amince da safarar hatsi daga ukraine ta tashoshin ruwan da rasha ta tare a lokacin mamayar ta a ukraine a bara moscow ta sha nana ta cewa babu abin da take amfana da yarjejeniyar a lokacin da ake kokarin tattauna batun ƙara wa'adin yarjejeniyar a ƙarshen wa'adin yarjejeniyar da baya kana ta sake bayyana alamu irin na wancan lokaci a 'yan kwanakin nan. tun lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar cinikin hatsin ta, ta bahar aswad a ranar 22 ga watan yuli na shekara ta 2022 a istanbul an yi safarar hatsi akalla murabba'in tan miliyan 33 da sauran kayan abinci a kasuwannin duniya lamarin da ya taimaka wajen daidaita farashin kayan abinci a duniya wanda ya yi tashin goron zabi a farkon lokacin da rasha ta kaddamar da mamayarta a ukraine gadan-gadan a watan fabrairun bara kwararru sun bayyana cewa ko tantama babu farashin abinci zai sake tashin goron zabi har idan moscow ta gaza amincewa da sake sabunta wannan yarjejeniyar ministoci daga kasashen yankin sahel na afirka takwas sun gana a kamaru domin yunkurin kawo karshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobinsu a lokacin damuna daga arewacin sahel shi ke haifar da gama. tsakanin al'ummomin kana akwai buƙatar samar da zaman lafiya ministoci daga kamaru afirka ta tsakiya chadi jamhuriyar congo niger nigeria sudan ta kudu da sudan sun halarci taron da aka kammala a jiya laraba sun kuma ce a cikin shekaru ashirin da suka gabata aron gama tsakanin al'ummomin ya ta'azzara daga talatin a kowace shekara zuwa sama da 200 inda ake rasa akalla ran mutum 800 a afirka ta tsakiya kawai. Kungiyar tarayyar kasashen Afirka AU ta ce Afirkan ta tsakiya tana daga cikin wuraren da aka fi fama da wannan matsalar. Ministan dabbobin kamaru wanda aka ambato sunan shi da da taiga wanda ya tarbi taron ƙasa da ƙasar na biyu ya ce har yanzu gwamnatocin afirka hukumomin duniya da ma al'ummomi sun gaza baiwa matsalolin satar dabbobi yan banga fashi da makami rikicin makiyaya da manoma da matsaloli da dama da suka shafi mutane a kasashe kulawar da ta dace an yi kira a kaddamar da ayyukan zaman lafiya a wurin taron kwanaki ukun da aka kammala a jiya laraba a birnin yawundi domin a samu saukin tashin nan da makiyayan suke haifarwa to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Plateau ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka uku daga cikinsu a yankin ƙaramar hukumar Mangu. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su yi maganin masu kisan al'umma a jihohin Plateau da Benue. wakiliyar muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota. A wata sanarwa da rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau Operation Safe Haven ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta Captain Oya James ya ce rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga wasu da 'yan bindiga suka musu kwanton bauna a hanyar mangun zuwa pushit zuwa mangu sanarwar ta ce cikin hanzari dakarun suka kai dauki suka kuma cimma 'yan ta'addan suka hallaka uku daga cikinsu tare da kwato bindigogi kirar ak-47 guda uku da harsasai goma sha hudu da babur guda daya da katin shaidar 'yan sanda mai matakin kurtu yayin da wasunsu suka tsere da raunukan harbin bindiga sanarwar ta kara da cewa kwamandan Operation Safe Haven Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen gudanar da aikin ta bilhaƙi da gaskiya. Wannan nasara da rundunar sojin suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda ke aikata kisa kan al'umma a jihohin Plateau da Benue. A sanarwa daga hadiminsa Dele Alake, shugaba Tinubu ya bayyana takaicinsa yadda ake kisan mutane ciki har da ƙananan yara. Shugaban ya umarci hukumomin tsaro su zaƙulo masu aikata laifi don fuskantar hukunci. Wasu al'ummar yankin na Mangu sun bayyana fatar su na ganin ƙarshen yanayi na baƙin ciki. Sunan gaskiya wannan babban nihima ne wa ita gwamnati ta Najeriya a karkashin shi mai girma His Excellency Bola Ahmed Tinubu ya san mahimmancin tsaro. Mu da muka ji wannan babban labarin da yamman na mun san da cewa yes da abin da ya kamata babban shugaban kasa ya yi kenan domin gaskiya abun farin ciki ne don mun san da cewa nan ba da jimawa ba yanwanin mu ƴaƴanmu matanmu da suna nan a gudun hijira in Allah ya yarda za su koma gidajen su kowa ya fara noman shi Salamu alaikum suna Alhaji Yahaya Bello Shanunu ni ne chairman ne yake Allah na karmar hukumar mangu. a gaskiya yanda muka ji labarin mun ji daɗi domin saboda haɗokan irin wannan mataki shine kaɗai zai kawo mana ci gaban zaman lafiyar da muke nema a karmar hukumar mangu. a gaskiya ni dai ina kira ga al'umma musamman kabilan Fulani da Mogabul wannan abin da ke faruwa a kawo karshen shi. Gwamnan jihar Plateau barista Caleb Mutfang ya yi fatar samun haɗin kai daga mabambantan addinai da kabilu a jihar. Buri na zai cika ranar da na ga cewa a angwa da musulmai suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta krista ba a anguwa da krista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba ta haka ne za mu samu haɗin kai domin na gan dattawanmu da yawa mu zama shugabanni na kwarai mu je kunnen matasanmu domin su san cewa ba mun fito ne a cikin adalci mun fito ne a cikin kaunar juna Al'ummar ƙaramar hukumar Mango a cikin 'yan kwanakin nan sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga inda aka kashe mutane da dama dubban jama'a na gudun hijira cikin sanyi da ruwan sama da rashin abinci da cututtuka musamman ga ƙananan yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Biden ya ce da cewa ba za su gajiya ba wajen tallafawa Ukraine yayin da aka kammala taron NATO inda Ukraine ta samu goyon bayan mambobin kungiyar na shigo da ita cikin ƙawancen kungiyar. shugaba joe biden ya ayyana taron neto da aka kammala a matsayin mai cike da tarihi inda ya bayyana kyakkyawar yakini a game da cimma matsaya akan amincewa da kawancen ukraine kana ya yi wa moscow gargaɗi mai karfi taron wuni biyun da aka gudanar a babban birnin kasar lithuania ya samu gagarumin goyon bayan 'yan kungiyar na ganin cewa an amince da bukatar ukraine na shigar da ita kawancen sai dai kuma an gaza ayyana takamaiman lokaci kamar yadda ukraine ta bukata a jiya laraba hukumomi a pakistan sun ce wani harin ta'addanci a wani sansanin soji da wasu gama a wasu wurare a yankin kudu maso yammacin lardin baluchistan ya yi sanadiyar kisan sojoji sha biyu da farar hula daya sashen watsa labarai na hukumar sojojin ya ce wasu 'yan ta'adda biyar sun yi yunkurin shiga sansanin da ke gundumar arewacin zob a lardin da sanyin safe amma kuma sojoji sun dakile harin artabin da aka kwashe sa'a daya ana ba ta kashi ya yi sanadiyar mutuwar sojoji tara da dukkanin maharan sanarwar ta shaida bayan nan bai ba da wasu karin bayani ba sai dai kuma wata kwakwarar majiya ta ruwaito cewa akalla sojoji dozin guda ne suka samu raunuka kana ana tsammanin alkalaman matattu ya haura jami'an tsaro da 'yan kasar sun jajirce kuma sun kuduri aniyar dakile duk wani yunkurin mummunar harin da makiya wato makiya za su kai don lalata zaman lafiyar balochistan da pakistan sojojin suka ce a cikin sanarwar tasu a 'yan kwanakin baya-bayan nan Balochistan da arewa maso yammacin lardin Haib Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan suna fuskantar karin hare-haren 'yan bindiga. Tashin hankalin ya laƙume ran sama da mutum 400 mafi akasarinsu dakarun tsaro a wasu hare-haren ƙunar bakin waken da aka kai a farkon wannan shekarar ta 2023. sojojin pakistan sun tabbatar da mutuwar sama da jami'ai 100 da sojoji a hare-haren 'yan ta'adda na tada kayar baya da aron gama a farkon watanni shida na wannan shekarar to labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bammali wanda kuma shi ya jagoranci alhazan jihar Kaduna a matsayin amir alhajjan bana ya ce aikin hajjan bana na cike da matsalolin da ya kamata mahukunta su sauya salo. Mai martaban ya bayyana hakan ne bayan da ya dawo Najeriya daga kasar Saudiya. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. wannan ne dai karan farko da gwamnatin jihar kaduna karkashin jagorancin gwamna obasani ta nada mai martaba sarkin zazzau ambasada nuba mali a matsayin amirul hajjin bana tun bayan nada shi sarkin zazzau kuma ya ce abubuwan da ya gani na gazawa a aikin hajjin bana fa suna da so rai matuka... mai martaban da ke jawabi ga al'ummar masarautar zazzau jim kaɗan bayan dawa daga ƙasa mai tsarki ya ce shi kan shi dai sai da ya rarraba tawagar shi zuwa gida uku kafin suka dawo. harkan aikin haji a Najeriya gaba daya tun daga headquarter har zuwa state duk wanda ya zo ya ce irin ana yin shi daidai karya ya yi kuma kowaye shi abubuwa ne wanda yake ya kamata gaba ɗaya shugabanni a ƙasar nan su tsaya su kalli abubuwan nan mutane ne suke tara kudinsu su shekara da shekaru wani yana asusu ya tara kudin shi don ya je ya sauke wannan nauyi to amma ya zama na irin cin wayansu kuma su dinga zaluntar mutane a cikin shi ba daidai ba ne ko mu da muka tafi daga nan yanzu sai da muka yi kashi uku wayansu suka dawo jiya mu yanzu muka dawo yanzu su shantali da sarkin dogarai yanzu na ta waya ne in ji tabbas to amma akwai mutane da dama wanda ba su samu daman irin wannan halin da za su dawo kan lokacin ba dama dai tun kafin tashi zuwa ƙasa mai tsarki a bana an sami takun saƙa tsakanin shugaban hukumar arzan jihar kaduna malam yusuf alrigasiyu da kuma hukumar azai ta kasa baki ɗaya kan maganar matsayin kujerun masu adashi waɗanda aka samu jinkiri wajen yi musu takardar izinin zuwa saudiya wato biza kuma saboda ganin korafin da mai martaba sarkin zazzan yayi ne ma ya sa na tuntuɓi shugaban hukumar arzan jihar kaduna amma sai ya ce mun ba zai ce komai game da wannan batu ba jinkirin jigilar arazan jihar kaduna don dawa najeriya dai na cikin manya-manyan matsalolin da mai martaba ya koka a kansu kuma su ma wasu mahajjatan da suka shirya shiga jirgin farko sun nuna damuwa. A shirya sha'ayu Kaduna South jirgin farko yanzu muna zaman jiran jirgi a kira mu mu tafi um, Jidda eh, da damuwa mana saboda wasu kudadensu sun kare kullum dai muna jiran jirgi dai mu samu mu koma gida. Ayuwa ya ko yaya za mu yi muna sauraron mu ne domin su suka dauko mu suka kawo mu kasan nan. Sunana Idris Sa'idu mai naban kujera 73 ma'auna ka ya kwanan mu ma biyu kenan ko kuna kai na jidda uku kuma ko muna jiran jiran tsammani ne duk da yake cewa mai martaba sarkin zazzau ambasada Nuba Malidai shine shugaban Allah zai na wato Amir Alhaji a jihar Kaduna ya ce dole kowa ya koma ga Allah don magance matsalolin aikin hajjin da aka gani a wannan shekara. Mu gaba ɗaya mu a matsayinmu na al'umma dole mu canza halinmu. Su kuma shugabannin da wannan al'amari yake hannunsu to sai sun dubi Allah sannan su rinka yin abubuwan da ya kamata a yi. amma ba daidai ake yin shi ba kawai shine magana amma muna fatan wanda Allah bai ba su iko ba Allah ya cishe su kuma Allah ya ba su ikon yi. Manazarta da dama dai na ganin an samu nasara a yayin jigilar arazai daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki a bana. Sai dai kuma an ci karo da matsaloli na masaukai a Makka, Madina da kuma Muna. Sannan kuma wajen dawo da arazan zuwa Najeriya shi ma an sha ƙorafe-ƙorafe saboda rashin sauri. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu waiwayi wata tattaunawa game da koma bayan da mata suka fuskanta a zabukan shekarar 2023 da suka gabata a cikin shirin domin iyali. Allah ya Allah na Allah ni ka aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi kuma a ina muke ci gaba muka yi ko ci baya muke babban ci baya ake a gwada ma duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci zarafinsa magana ce ka ba shi hakkinsa abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake ake a Najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyata domin nazarin koma bayan da mata suka samu a zabukan da aka gudana a Najeriya. wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya tambaye su alakar dokar ba mata kashi 35 na mukaman siyasa da kasashen duniya suka cimma yarjejeniya a kai har yanzu muna tare da honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade yahaya shu'aibu ungogo ga jagorar tattaunawar mahmud ibrahim kuri barista makomar yara ɗin nan da mata mm. me alaka ta ne da kashi 33 din nan <laughs> aiko ita take da alaƙa sosai saboda kamar yadda dai muka faɗa mazan nan mantawa suke saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma idan aka gina mace kamar an gina al'umma ne gaba ɗaya saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai nasa ya dawo gurin mace zai dawo mm, to amma abin da kullum ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su taɓaka wani abin a zo a gani ba hasali ma gashi abin da da maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku a nan da in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yadda ya kamata ba zan iya cewa gaskiya ba haka ba ne hmm. saboda idan ka duba misali abin da ba a so a faɗa a faɗa idan ka duba yanzu ka ɗauke eh, matsayin satar da ake a najeriya kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da bayan na faɗi sunanta ba banda ita sewa ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba saboda ita mace ba aka tsige spika mace A to amma an ka kirga adadin tun da aka fara demokuraɗiyyar nan shekara kusan ashirin da shida mazan nan su suke ta yi kuma a ina nike ci gaba muka yi ko ci baya nike babban ci baya ake a gwada matan nan a basu kamar yadda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba to nan al'ummar za ta gaba saboda kamar yadda nake gaya maka namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo yana da uwa yana da ya yana da sarka duk mata ne wanda kuma mu kamar yadda koyarwa addini ta tabbatar manzon Allah sallallahu wa sallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawa magana yake akan a kyautatawa matan nan banda wannan idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu za mu ga duk siyasar da ya yi. babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya suna ba da first aid treatment suna gyara kayan yaki so amma mazan mu na Najeriya na yanzu saboda wani babban abu ma da yake raza razana matan nan suke koma gaba shine cin zarafi cin zarafi za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta a ci zarafin iyalinta a ci zarafin mai gidanta ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na ya mace wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya akwai matar da ta tsaya takara a garin nan ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna son mu taimaki al'umma so wani abin da dole mata da ƙananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwarsu comrade idan misali aka ce an tafi a ake misali ko kanan da mata suke cewa an basu a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama eh, menene makomar musamman yara da kuma su mata misali eh, ta fuskar kiwon lafiya da ilimi ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garari domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma eh, hudu ba karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace a kula da mace a kula da mata har sau uku saboda mahimmancinsu kuma ko tsakanin iyaye da uba da ɗa irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kanin ya dawo kan mahaifinsa saboda mahimmancin mata sannan ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin hakki na ɗanka a kanka shine sama mar uwa ta gari to kaga ya nuna cewar idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai ba wai wata doka ce ta bada shi ba ba wai wani mutum ne ya kirkiri shi Allah subhanahu ta'ala shi ya ba mace girmanta da yancin ta. saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta gaba aka kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane kamar kamar kamar ana samun watakila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abinda watakila ya fi kyau ya kwakwaran galibin mutane shine aka batun yanci dinnan za ka ga ana fassara fassara iri-iri wasu ce yanci nan yana nufin a bar mace ta zo tana fitsara tana yin abin da ta gada dama ta yi eh, duk abin da namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a ai yancin nan shine ka bata abin da yake hakkin ta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki a nan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din matukuna. tukuna to ai su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na sa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka ci sa magana ce ka ba shi sa. ka ba shi abin amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ku kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko 'ya'yansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su. To ai ka san wannan um, lalacewar maza kamar annoba ce. Ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya. Kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa. yana me kake nufi da lalacewa shine sauki hakkin su akan mata musamman ma a kasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja wannan lalacewar maza sun lalace san a ta kai to the level saboda lalacewar namiji ma so yake auruwar da take da kuɗi so yake auruwar da a gidansu ake da kuɗi dan a bashi to ai kaga annoba ce wannan shi tunaninsa kawai ta hanyar ta zai samu abin da zai samu ya rayu ba shi ne zai tabbatar da rayuwarta da ingancin al'amura nata ba a'a shi so yake ya samu wadda take ita kawai za ta yi hidima to ai kaga lalacewa kamar yadda su matan suke neman ready made ai dama haka yake a shari'a ba inda aka ci ah, kai ka je ka nemo fa ka ce kana yi kayan da za ka yi ka ɗau ɗawainiya kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniya da za a yi ta aure cewa sai ka yarda da cewa duk wannan ɗawainiyar kai za ka yi. Nan kuma za mu ta aya kan wannan mukala sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu. honorable maryam umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar apc da barista amina umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma comrade hayya shu'aibu ungogo shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci sai wakilin namu madugun wannan tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada kuma ta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne... Madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice wata sanarwar da IMF ta fitar ta bayyana cewa kwamitin gudanarwar ta ta amince da baiwa Pakistan rancen kuɗi da zimmar tallafawa kasar wajen cimma burinta na farfado da komadar tattalin arzikinta da za ta kasafta wato tsawon watanni tara. rasha ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar safarar hatsi daga ukraine ta bahar aswad babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aike wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin wata wasiƙar da ta bayyana wata buƙatar da ake sa ran cewa zai baiwa rasha wa rasha bukatunta da suka wato suka sa take barazanar rushe da yarjejeniyar amincewa da cinikin hatsin ministoci daga kasashen yankin sahel na afirka takwas sun gana a kamaru domin yunkurin kawo karshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya ministocin sun ce kaurar da makiyaya suke yi da dabbobinsu a lokacin damuna daga arewacin sahel shi ke haifar da aron gama tsakanin al'ummomin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Jona. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.